الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yan uwa musulmi shugabanni na kungiyar jama'atu izalatul bida wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya musamman a Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir da kuma a Sheikh Abdullahi Balalau daga Taraba ko kuma daga Adamawa da kuma a sheikh yusuf muhammad sambo da a sheikh ibrahim jalo jalingo da a sheikh sa'idu hassan jingir da kuma a sheikh muhammad kabiru haruna gombe sakatare Janaral yan majalisar mu da dattibai na wannan kungiyoyi guda biyu wato sheikh yakubu musa hassan katsina da kuma a sheikh usman isa taliyawa sheikh habibu yahaya kaura da sauran dattijawa waɗanda suke gaba gare ni na shekaru ina so yi amfani da wannan rana ɗaya ga watan ramadan domin in kira ku da 'yan majalisan ku gaba ɗaya musamman ɓangarorin agaji guda biyu waɗanda suke jagoran 'yan agaji da ɓangaren izala da ake ce ma jos da ɓangaren izala da ake ce ma kaduna ina roƙo gare su saboda Allah da kuma girman Allah da a sake dawowa teburin sulhu a sake zama na musamman saboda shawara na sake nazarin yadda za a haɗe ƙungiyoyin nan guda biyu na tarayyar Najeriya don mu zama abin koyi ga duniya gaba ɗaya. A dalilin wannan baraka namu ya sabbaba ƙasashen nan na na afirka su ma suna can suna ta raguwa in mun yi magana sai su ce ai mu da uwaye ba mu haɗa kanmu ba balle su saboda haka ya sa na ga in ma haɗa ƙungiyoyin nan biyu ta gagara to ina roƙo da mu fara da hitowa da wani tsari <clears throat> kowane wata shidda cikin watannin shekara da mu zauna mu yi wa'azi guda ɗaya wanda zai haɗa ƙungiyoyin nan biyu kowa hina nan akan tsarin shugabancinsa bayan kuma cikon shekara wata goma sha biyu mu sake yin wani zama domin tattaunawa mu yi wa'azi guda kowa yana kan tsarin shugabancin shi baya ga haka in muka ci gaba da haka lokaci ya yi ta tahiya to zai samu ƙara sabawa da juna mu ƙara ya kashe ɗan mu kuma ƙara sanyaya zukatanmu ya yi a ce babu sanda muke haɗuwa mu yi taro ko da so ɗaya ne ya kamata muna haɗuwa mu yi taro guda ɗaya don mu ga cewa mun ƙara samar da sassauci da kuma fahimta tsakanin ƙungiyoyin nan guda biyu wannan ina roko ko da yake na sauka daga kujera ta na ciyaman na najeriya na restructuring na wannan kungiya kaduna da jos amma dai hawa yau na cikin damuwa da bacin rai da kuma abin nan tunanin zuci na ba mu mu bar ma 'ya'yanmu da jikokinmu wannan baraka su ci gaba da tahiya kanta don haka ko da ba mu iya haɗe ƙungiyoyin amma ai muna iya yin wani abu na mu haɗu wuri ɗaya mu dinga taro lokaci-lokaci mu yi wa'azi wuri ɗaya mu yi mitin wuri ɗaya a gaisa da juna in an tashi kowa ya koma ma kungiya ta yi kowannan ɗaya muka samar ai mun dai rage a fitina kamar yadda kuka sani wancan haɗewa da kungiya ta yi ta samar da jaye kahir ta juna daga da rashin sallama da juna sai dai wawaye waɗanda suka rage kowa yanzu in ya gamu da wani yana gaida shi ana bin juna sallah ana yarda da cewa kowa musulmi ne ai kun ga an ci gaba to yanzu in muka sake fitowa da wani tsari wanda za mu dinga haduwa sau ɗaya a shekara ko sau biyu a shekara ko sau uku a shekara kuma za mu ƙara nuna kowa da karfi na musulunci da kuma sassauta gaba da haɗin kai tsakanin al'umma muna roƙonka ubangiji subhanahu wa ta'ala ka haɗa kanmu a kan gaskiya allah ka ba mu cikawa da imani allah ka yi mana jagora kuma ina kira ga mabiya da don allah su sa baki ta halshe mai kyau kada su ƙara ingiza kururuwa da ingiza yawan ɓaraka da gaba a cikin al'umma su mabiya su ma su yi haƙuri su bi sawu su taimaka wurin shawarwari da kuma tuntuɓar juna don babu dai wanda ya nasara kowane ɓangare bai kasa haɗuwa da damuwa ba ɗaya ko biyu tare da shi ashe kenan in dai jama'a sun haɗu to damuwa kuma dole akwai ta don haka sai a yi haƙuri mu dai samar da wani abu mai kyau wanda za mu iya barin tarihi ga duniya ga baki ɗaya wallahu alam sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai bayan ramadan insha Allah in muna da yawancin rai in kuma lokaci yayi Allah ya hada mu ranar alkiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu goodbye